إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من صار على نهجهم واهتدى بهديم إلى يوم الدين أما بعد يوم وما سكلموا ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan lokaci kuma barkanmu da saduwa a wannan tasha na wisal hausa tv a shirin da muke kawo muku wanda ya shafi alamomin tashi alkiyama idan masu kallon mu basu manta ba muna nan muna bayani ne akan wata alama cikin alamomin tashi alkiyama wanda ita ce kafin Allah tabaraka ta'ala ya tashi bayi yanda annabi alaihi salatu wasallam ya ba mu labari ruwa za ta yawaitu a cikin jama'a mutane za su zama rubutan gaske lallai addinin musulunci ya zargi ruwa kuma ya yi umarni da a rinka ba da dukiya ga waɗanda ba sa da shi kuma ruwa tabbas wato hanya ce cikin hanyoyin da za su iya kai mutum wuta kuma kyauta da yin mu mutane abubuwan da ya dace hanya ce da za ta kai mutum aljanna nabi alaihi salatu salam a wani hadisi wanda hadisi ingantacce ne alimamu tabarani ya rawaito shi yana cewa a habbun nasi ilallah an fa'ahum linnas idan ka tara mutane wane ne allah tabaraka ta'ala ya fi so a cikin bayin shi wanda ya fi ma bayin shi amfani kaga anan ya ce an fa'ahum linnas akwai ayyuka na ibada da yawa su sallah azumi ga aikin hajji da sauransu Allah ta annabi alaihi salatu wasallam bai faɗi wa'innan bai ce misali aktharum salatin ba annabi bai ce wanda Allah wanda Allah ya fi so cikin bayan shi ba wanda ya fi kowa sallah ko wanda ya fi kowa azumi ko wanda ya fi kowa aikin hajji ko umra ko kuma sauran ibadu a'a sai ce anfa'uhum linnas wanda ya fi kowa amfani ga mutane wanda zai bazzala kanshi wanda zai shimfiɗa kanshi ga mutane ya yi musu amfani yi musu hidima to ya fi kowa soyuwa a wurin Allah Allah ta ta'ala ya fi son shi saboda a nuna mutane wannan aikin ba aiki ne kaɗan ba kuma wannan aikin aiki ne wanda shari'a ta yadda da shi kuma take umarni da shi akasin shi kuma wanda shi a kan shi muke magana wato yawan ruwa ko ruwa aiki ne wanda addini baya so aiki ne da zai iya kai mutum wuta kamar yadda azlamu zulm shine shirk a shirku billah idan ka tara nau'o'a na zalunci ba zaluncin da ya kai shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala girma haka kuma shi kuma abkhalul bukhl wato idan ka tara ruwa a shad abin nan wato rowan da ya fi kowane ruwa kaiwa ƙololuwa shine mutum yemakan shirowa kan wata ibada cikin ibadoji da Allah tabaraka ta'ala ya wajabta ma mutane babu ruwan da ta kai wannan ruwan girma ruwa irin wannan tana iya kai mutum wuta kamar yadda ya tabbata a cikin ƙur'ani Allah tabaraka ta'ala yana cewa lokacin da aka tashi kiyama Allah zai ma mala'iku magana ya ce musu alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid مناع للخير معتد مريب معتد مناع للخير معتد أثيم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد على زي ما ملائكه أمرني ألقيا في جهنم كل كفار عنيد إذا كنت كنت دوكي واتو كوني مي يوان كافرشي كوني مي يوان gardama wanda za a zo a ce mishi ga wata ibada ta cikin ibadoji da Allah tabaraka ta'ala ya shar'anta a ce zo kai ibada iri kaza zo kai kaza zo kai kaza a gaya mishi aya a gaya mishi hadisi ya jajirce ya ƙi ya kafe to shine anid kafar mai yawan kafirci Allah zai mala'iku muni ku kwashe shi ku jefa shi a wuta wannan kafar anid din shine manna'il lil khair shine mai wato mai yawan hana alkhairi malamai suka ce manna'il khair a nan wurin ba wai mai hana dukiyan shi kawai ba ba wai mai hana dukiyan shi kawai ba a ce wane zo ka ba da dukiyarka saboda Allah ya ki shi ma manna'il khair ne amma bai takaita a nan wurin ba kawai manna'il khair ya wato ya shafi wanda za a ce mishi misali ko kuma zai ga aya ko hadisi akan wani aiki na alkhairi na addini a ce tashi ka yi ko kuma ƙur'ani ne zai mishi umarni yi abu kaza ko bari kaza ko hadisi ya ce yi kaza ya ƙi yi saboda yana ganin shi gaskiya yana cikin kasala ko nafila kawai misali kamar wuturi ka tashi kawai kai raka'a ɗaya saboda Allah cikin dare sai ga mutum yana sayin wannan abin yana sayin ya zama mishi shaƙaƙi Na nafila raka'a ɗaya rak kawai ko ko kafin sallan asuba ka yi raka'a biyu wannan rako'i na kafin sallan asuba wanda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wannan rako'i wa'innan rako'i guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi amma sai ka ga mutum saboda tsabar ruwa ba zai iya tashi ya yi wannan aikin ba annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana babu wanda ya kai wanda za a ambace ni a gaban shi bai yi min salati ba ba wanda ya kai shi ruwa in ji annabi alaihi salatu wasalam saboda haka ruwa babba ita ce rowa akan wani aiki na ibada mai sauƙi a akan harshe ko mai sauƙi ga wato akan gaɓuɓɓa a ce mutum yi abu kaza mutum ya kasa saboda tsabar ruwa yi makan shi ruwan alkhairi allah ya kiyashe mu annabi alaihi salatu wasallam ya kasance ko da yaushe yana roƙon allah tabaraka ta'ala ya kiyashe shi da wa'insu munanan halaye daga cewa nan munanan halayen akwai ruwa safiya da maraice annabin allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa allahumma inni a'udhuka min alhammi wal hazan wal ajizi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dala'i wa rijal hadithi ne ingantacce a imam bukhari da muslim suka rawaito kullum a cikin addu'an annabi addu'o'in annabi yana cewa allahumma inni a'udhuka min kuma wal hazan ya allah ina roƙonka ka kare ni daga alham walhazan da alhazan alham nau'i ne na bakin ciki alhazan shi ma nau'i ne na bakin ciki bambancin su alham wato nau'i na bakin ciki wanda yake gaba wanda ina mutum yana tunanin shi abu kaza zai zo zai iya sa mutum bakin ciki to Allah ka kare da shi alhazan bakin ciki irin wanda ya wuce wani abu ne ya sami mutum mara daɗi ko ma wani iri ne to shi wanda ya wuce shi ake ce ma alhazan alham wanda ake fuskanta duk Allah kana annabi alaihi salatu wasallam yana roƙon Allah ya raba shi ya kare shi daga wannan bakin cikin wal kasal wal ajzi wal kasal yana roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kare shi daga al'ajiz wato wato gazawa gazawa gazawa akan duk wani irin aiki na alkhairi Allah ya tabaraka ta'ala ya kare shi kana ji kana gani abu bai kai ya kawo ba ya gagare ka to Allah ya kare mu annabi alaihi wasallam yana addu'a kullum Allah ya kare shi daga wannan da kasala saboda kasala babban ciwo ne wanda yana jawo mutum asara da tasgaro a rayuwa shi ma yana neman Allah tabaraka ta'ala ya cire mishi kasala ya kare shi daga kasala sai ya ce wal buhl wal jubn sai ruwa wa'annan munanan ɗabi'u ne da annabi alaihi salatu wasallam yake ne roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kare shi Allah ya kare shi daga ruwa wal jubn kuma da wato yawan tsoro ba gaira ba dalili kaga mutum shi dai hawaf matsoraci ne abin tsoro ya tsorata abin da ma ba na tsoro ba ya tsorata to Allah tabaraka ta'ala ya ka annabi alaihi wasallam kullum yana addu'a Allah ya kare shi daga wannan halaye ko wannan ɗabi'u wani wannan ɗabi'a mara kyau wa dala iddaini wa galabatin rijal yana roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah ya kare shi da dala iddain wato wato galabtan bashi bashi mutum katutu ba shi ma mutum riga da wando annabi alaihi wasallam kullum yana roƙon Allah ya kare shi daga sharrin bashi bashi ya zo ya baibaye rayuwar mutum ya Allah tabaraka ta'ala mu ma ya kare mu daga bashi annabi alaihi salatu kullum yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhuka min al-ma'thami wal maghrib ya Allah ka kare daga duk abin da ma zai sa ni wato zunubi da duk abin da zai kawo mun cin bashi ya Allah ka toshe wannan kofan ka kare ni daga wannan abin sahaban annabi alaihi salatu suke cewa ya rasulullah kana yawaita roƙon Allah ya kare ka daga al wal maghrib Allah ya kare ka daga wato da zinubi da hanyoyin zunubi da kuma wato bashi da duk hanyar da za ta turmutsa mutum ko ta tura mutum akan bashi Allah ya kare ka me yasa kake yawaita wannan addu'a sai annabi alaihi salatu wasallam yake ba sabon shi amsa yake ce musu innal insana idza gharima haddata fa kadab, wa wa'ada fa akhlaf ai dalili da yasa nake roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare ni daga bashi saboda idan bashi ya hau kan mutum zai koyi su ɗabi'u mara suke kuma wa'inan ɗabi'un ɗabi'un munafiƙai ne haddata fa kadab, idan bashi na kan mutum in ya tashi magana to bashin za ta iya ya waye ƙarya domin ya samu mafita wa da fa akhlaf zai iya yin alkawari kuma ya saba ya ga wanda yake bin shi ba shi ce ka yi haƙuri zan kira ka ko ka yi haƙuri wannan saƙon zan turo maka da shi kuma ba zai ba shi ba saboda shi da shi misali ba shi yi mishi katutu to zai ta alƙawura yana saɓawa ya yi magana ya ƙarya ga wannan ɗabi'u ne mara suke kuma ɗabi'un munafikai shi yasa annabi alaihi salatu wasallam yake roƙon Allah tabaraka ta'ala duk abin da zai hana wato zai ɗora shi akan wata ɗabi'a mara kyau ya Allah tabaraka ta'ala ya kare shi daga wannan ɗabi'a to a cikin addu'o'in annabi alaihi salatu wasalam daga ciki yana addu'a allah tabaraka wa ta'ala ya kare shi daga ruwa saboda ruwa mummunan ɗabi'a ce kuma ruwa tana iya kai mutum zuwa ga hallaka tana iya kai mutum zuwa ga wuta al'imamu tabarani ya rawaito hadithi daga annabi alaihi salatu wasalam annabi yana cewa ajazu nasi man ajaza ani du'a wa abkhalu nasi man bakhila bisalam wato a cikin mutane wane ne ya fi gazawa ajazu nas wanda yafi kowa gazawa a cikin mutane wanda ya gaza ya daga hannu ya roki Allah wata bukatun shi ko ya roƙi Allah wani abu cikin abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya yi ma bayin shi izini su roƙe shi ya kasa daga hannu ya yi addu'a to ba wanda ya kai wannan gazawa Allah ya kiyashe mu addu'a ka roƙi Allah kaga Allah Ta tabaraka ta'ala shi so yake a roƙe shi kuma annabin shi ya ba da labarin ba wanda ya fi wanda ya kasa roƙon shi gazawa Saɓanin mutane wanda an yi hani ma ka rinka roƙonsu an yi hani yawan roƙo na zub da mutunci kuma yana sa mutun ya tashi ba nauyi a idan mutane Al-Imam shafi'i yana cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan wasal alladhi abwabu la tuhjabu الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يشي لا تسألن بني آدم حاجة كي باون الله إذا كاتا شروق ومتبكاتا kada ka roƙi ɗan adam wata bukata musamman irin bukatun da ba wanda zai iya biyan maka su sai Allah wa sharil ladhi abwabuhu la tuhjabu idan ka tashi roƙo ka roƙi wanda shi kwata-kwata baya kulle kofofin shi kullum ƙofofin shi a buɗe suke yana neman ma mai roƙon shi ne ya roƙe shi kuma ya bashi wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah tabaraka ta'ala ce idan salaka ibadi anni idan bayina sun tambaye ka gare ni a kaina faqul inni qarib ka gaya musu ni ina nan a kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa duk addu'a mai addu'a idan ya roƙe ni mutum ya roƙe ni Allah tabaraka ta'ala ji Allah ya ce zan bashi saboda ka Allah shine zaka roƙa ka rabi da mutane Allahu ya gdabu in tarakta su'alahu Allah tabaraka ta'ala yana fushi idan baka roƙon shi yana fushi sabanin dan adam ya tabbata a hadithin tirmidhi annabi alaihi salatu wasalam yana cewa man la yas'alillah yaghdab alayhi wanda bai roƙon Allah baya tambayan Allah bukatun shi Allah na fushi da shi Allah na fushi da shi saboda haka ka roƙi Allah Allah ya gadabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu ya gadabu sabanin shi dan adam lokacin da kake roƙon shi lokacin shi kuma yake fushi annabi alaihi salatu ya ce a ajazun nasi man bakhila biddu'a ko kuma ani du'a man ajazun nasi man ajaza ani du'a wato wato mafi gazawan mutane babu wanda ya kai wanda ya kasa roƙon Allah bukatun shi gazawa wa bukhalun nas man bakhila bi salam wato a cikin mutane wanda ya fi kowa ruwa wanda hatta sallama ba zai iya yin ma dan shi ba za su haɗu dan uwan shi ba zai iya yi mishi sallama ba ba wanda ya kai shi ruwa sanan hadisi ya tabbata daga al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib yana cewa annabi alaihi salatu yana cewa al-bakhilu man dhukirtu indahu thumma lam yusalli alai ba wanda ya kai wanda za a ambace ni a gaban shi ya kasa min salati tsananin ruwa babu wanda ya kai shi Sa'annan an karbi hadithi daga abu dhar daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ala ukhbirukum bi abkhalin nas annabi yana cewa shin sahabbai na ba zan ba ku labarin wanda ya fi kowa ruwa ba suka ce bala ya rasulallah ya rasulallah ka ba mu labarin wanda ya fi kowa ruwa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man dhukirtu indahu falam yusalli alai fadhalika abkhalun nas wanda za a ambace ni a gaban shi ya kasa mun salati ba wanda yake shiruwa in ji annabi alaihi salatu wasallam abinda nake son kawo anan shine wato rowa hawa hawa ne ba wanda ya kai wanda za a kira shi ko za a mishi umarni da wata ibada karama wanda ba za ta kallafa shi wani abu mai wahala ba a ce ya zo ya yi ya kasa yi saboda tsananin rowa ya haramta ma kanshi alkhairi kuma wato ya wurga kanshi cikin hallaka ba wanda ya kai shi rowa in ji annabi alaihi salatu wassalam hadithin abdullahi bin amr ibn al'as radiyallahu anhu annabi yana cewa الظلم ظلمات يوم القيامة annabi yake cewa zalunci duhu ne a ran tashin alkiyama ina jan kunnunku daga zalunci ku nisanci zalunci saboda zalunci ba abin yi ba ne kuma zalunci yana zama mutum duhu ranar tashin alkiyama wa iyakum wal fa inna allaha la yuhibbul fush wala tafahush sa'an annabi alaihi salatu wasallam ce wa iyyakum al ina jan kunnunku game da al fuhsh wato wato wa'insu alfasha muke cewa da hausa wato duk zunubi ko laifin da wato, girman shi ya girmama sawa'un zance ne ko aiki ne shi ake ce ma alfasha alfasha ya hada da zage-zage ayyuka marasu kyau munanan ayyuka kama daga zina luwaɗi maɗugo da sauran munanan ayyuka su ake ce ma alfasha annabin Allah ya ce ina jan kunnunku ku kiyaye alfasha saboda Allah baya san alfasha kuma baya son attafahush attafahush shine wato ɗora kai akan alfasha wato ba ma ɗabi'ar mutum ne ya zama mai alfasha ba ya ɗora kanshi shi dai sai ya zama mai saɓan Allah sai ya yi fito na fito da Allah sai ya nuna ma Allah tabaraka ta'ala shi mai saɓo ne shine attafahush sa'annan annabin Allah ya ce wa kuma shuh ga mawdu'i shahid nan annabi alaihi salatu wasallam ya ce ina jan kunnunku ina gargadinku game da ruwa akan abin da muke magana kai kenan ruwa ina jan kunnunku ku kiyayi ruwa saboda ruwa fa innal shuha ahlaka man kana qablakum saboda ruwa shine ko kuma ita ce sanadiyan hallakan waɗanda suka zo kafin ku ruwa ashuh ta bambanta da albukhul ashuh shine wato mutum albukhul mutum mujarradin ruwa shine albukhul mutum ya zama maruwaci sawa'un yi ruwan kayan shi ko dukiyar shi ko a yi ruwan wata ibada cikin ibadojin da Allah tabaraka ta'ala ya ce a yi amma ashuh wato ruwa tare da kwaɗayi ya zama kai sai dai ka cin hannun mutane ko ma kana kwaɗayin mutane su baka ba za a ci naka ba to shine ashuh annabi alaihi wasallam ce ina jan kunnunku da ku nisanci irin wannan mummunan halin wato ashuh saboda shine ya hallaka waɗanda suka zo kafin ku amarhum bil qati'a fa rowa ita ce ta umurce su da su yanke zumunci kuma suka yanke zumuncin saboda yana tunanin idan ya je wurin yan uwan ko ya zarci yan uwan shi ko ya yi ma yan uwan wani abin alkhairi yan uwan za su taru a kan shi wane kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza to sai ya ki wannan abin ya sanya in dai saboda rowa in dai zai yanke zumunci ya kwammace yanke zumuncin kuma ya yadda ma zuciyar shi cewa gara ma ya yanke zumuncin kuma ya yanke to wa amarhum bil bukhl fa bakhilu sa'annan ashuh shi dai wannan mummunan hali na ashuh wato ruwa matsananci tare da kwaɗayi yi musu umarni da su yi albuhul wato su yi rowa su hana wani abu nasu kuma suka hana ko amarun bilfujur kuma rowa ita ce ashuh ita ta musu umarni da bilfujur su yi fajirci kuma fafajiru kuma suka saba wa Allah suka yi fajirci saboda haka ruwa mummunan abu ne kuma duk lokacin daga ruwa ta yawaita a cikin mutane to wannan yana nuna cewa babu alkhairi cikin mutanen nan kuma alama ce cikin alamomin tashi alkiyama kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam ya ba mu labari yan uwa masu kallon mu an yi mun ishara cewa ya kamata in tafi hutu rabin lokaci zan dakata a nan a jirace mu insha Allahu idan mun dawo daga hutu rabin lokaci domin mu karisa abin da muka fara magana a kai